ثم تطيع من أحسن الحجة فإن لا أعلم بسنة أبو هريرة رضي الله عنه إن تباركون فإن فيهم يقول لفقر الجحيم كل مرة كده مثلا يمكن أن يستمتع إلى التكون يا المسلمين أولا اليوم يكون عليها يبدأ الأخبار تعالى يقول لهم كل المسلمين hanyoyin jin daɗin rayuwa iri ne, tun daga yawan hanyoyin sufuri da na sadarwa da na'urorin sanyaya ɗakuna ko tuma masu da na tumama abinci da ƙawata gidaje da ado ga tituna da hasken lantarki da dai sauransu kome ya zama mai sauki a wannan zamani fitar da sako ake yi a cikin kyaftawa da bismillah a samar da abinci mai daɗi ta hanyar girki da na'ura mai amfani da gas mai itace a karanta kuma a duba labarai a sanda suke faruwa ko nisan wuri a cikin duniyar a kuma karanta littafin ilimi kowane iri a cikin kwamfuta da hanyar wato gizagizan intanet abincin da muke ci a yau ya fi na mutanen dori daɗi da lafiya da inganci karatunmu da wayewanmu sun fi na uwayenmu yawa da faɗi a da sakin saki kawai iyayenmu suka sani a yau nau'o'in magunguna ba su ruwa dubi yawan kasuwanni da gidaje da tituna da ababen hawa da na'urorin sadarwa da dai makamantar ba su sun yawaita a cikin wannan zamani wanda zai nuna maka irin ni'imomin Allah da suka tattaru gare mu a wannan lokaci amma kuma duk da haka mai hankali da nazari da ya duba da irin basira zai gano cewa mutanen da sun fi mu daɗin rayuwa sun fi mu nikintuwa da kasancewa cikin kwanciyar hankali ga ƙarancin turutoci da kyakkyawar zamantakewa tsakanin menene sirrin wannan abu me yasa muka fi su yawan ilmoma da tarin littafai da hanyoyin bincike amma suka fi mu gane gaskiya me yasa muka fi su hanyoyin kusantar juna amma muka fi su nisantar juna mun fi su tattalin arziki amma sun fi mu wadata amsar wannan tambaya ita ce albarka akwai albarka mai tarin yawa a rayuwar magabata da iliminsu da wanda ita ce aka rasa a tamu rayuwa da tamu sana'a da namu ilimi wannan magana gaskiya ce da babu san ba a cikinta mu yi la'akari da adadin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk ba su kai yawan wata karamar hukuma ta jihar Sokoto ba amma su ne suka canza alƙillar duniya gabaki ɗaya suka kusar da duk turakun zalunci suka kafa adalci suka kawar da duhu suka tabbatar da hasken shari'a ta alkur'ani da hadisi a cikin wannan tarihin wannan kasa ta mu ma wannan abu ya maimaitu kamar yadda ya maimaitu akwai wata da irin kasar dubi wato adadin almajiran ku zaki ji usmanu ɗan godiyo Allah ya ji kansa da mace kansa. ka dubi ma kayan aikin da suka yi amfani da su ما جهاد ده لك أسوانتي ده إلي وكل هذا كل تفهم جدي الله يجيبك بيك حتى قداء أربعين سنة أنت تأمو جنة جيدة ولي لتاك ما بيوتي كقرن تاكي أموتا ده كان نزوى جنجبا فولي لتاك كمان كتاب الأمر دي بموالاة المؤمنين والله أم موالاة الكافرين ده كان نزوى كمجيدات كرنجي كرنجي أموتا to amma waɗannan littafan fa da su ne mujaddidu ya yaƙi bid'a ya yaƙi shirka ya yaƙi danniya da zalunci a wannan kuma da su ne haɗa rundunar mujahidai wanda ta yi awon gaba da duk azzaluman da suka taushe haƙƙin bayan Allah a wancan lokaci sannan suka kafa al'umma da gwamnati bisa ga turban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan duka albarkacin imanin da suke da shi mai ƙarfi بتأكد زكاة تنسو ومن السوء الله ثم زوء الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا كما نقولين لألّا تبارك وتعالى يدعي لتوقع ساعة فبين فدي أسورة النحر فإن من أسورة الكيكي سوى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دول لي عيد من تلك لم يكن يقوم الشيء in dai yana mummuni Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi ita ce rayuwa mai albarka sannan za mu sakanta musu mu ba su lagar su da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa a suratul a'raf Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض mutanen alkabiru inda za su yi imani su kuma ji tsoron Allah to za mu buɗe musu ƙofofin albarkatu daga samar ƙasa kuɗubar mu yau ɗan uwa musulmi za ta yi nazari ne game da me ake ce ma albarka kuma waɗanne abubuwa ne ake samun albarka yaya ake samun albarka ko ana gadon albarka me yasa mutanen da suka fi mu ita kuma akwai yadda za mu yi mu yanzu mu samu albarka ko ko wani abu ne wanda ya riga ya wuce sai dai labari albarka ya kudin ruwa musulmi ita ce karuwa abu da wadatuwarsa da samun cikakkiyar gamsarwa a cikin idan aka ga karamin abu wanda bai kai cika fuska amma yana biyan muradi akan ce masa wannan abin yana da albarka misalin wannan abincin da muke ci a wani lokaci za ka ga ci abinci kan kankani sai ya wadace ka wani lokaci ko kai ta zubawa sun bin baya cika kuma zai gamsuwa kuma yana ta neman tsari don aiki shi ne wancan abincin na farko yana da albarka wannan na biyun baya ko kuma ta karanta a cikin idan muka ɗauki wannan ma'auni sau da yawa za mu ga rayuwar mutanen ƙauye ta wasu fuskokin ta ta rayuwar yan birni albarka rayuwar wani talaka takan fita wani mawadaci albarka ƙauyen da muka je muka fara wa'azin karkara a makon da ya gabata sunan samun wadata kana shiga garin za ka tabbata lallai ƙauye ne kake kuma talauci yana tafiya da ƙafafunsa amma kuma babu shakka akwai wadatar zuci akwai gamsuwa daga jama'a duk da yanayin da suke shaƙa za mu manta wanda wanda muke shaɗa nan kowa ya kama harkar gaban kowa yana aikin sa kowa ya wadatu kamar dai da gari da su yake da suna mun wadatu albarka ta Allah ce kuma duk abin da yake da alaka da Allah to lalle ne zai yi albarka wanda baya tare da Allah ko wannan wato lalle ne zai rasa albarka وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون albarkatun Allah sun yawaita shi ne wanda yake da mulkin samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su kuma a gurin sa kawai sanin lokacin tashin alkiyama yake kuma zuwa ga Allah suke komawa duk inda albarka ta shiga ga abin da yake kalilan to sai ta yawaita shi in kuma abin yana da yawa sai ta sa mai amfani don haka albarkar rayuwa ba ita ce yawan shekaru ba albarkar kuɗi ba ita ce filin naira ba kowa na da bukatar albarkatun ubangiji hatta annabawa da mala'iku kowa na bukatar albarkatun ubangiji game da annabi dawud alaihi salam ya ce ma Allah a lokacin da ya rinka fata fari na zinari Allah ya saukar da su shi ko yana wanka tsirara da ya ga fari sai ya bi su yana sai Allah ta'ala ya ce masa haba A ashe ban baka abin da fi wannan ba sai ce haka ne ya ubangiji na rantsa ya girman ka amma wallahi ba ni iya wadatuwa daga albarkocin ka wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah ya sa masa albarka ga duk abin da ya baki a yadda za mu gani a hadisin kunuti na cikin sunan na al-Imam الله يكفى مع النظر البركه قد اود كما يدعي البركه الذي عيسى عليه الصلاه والسلام الذي ثالثا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا الله ياسر يعني في كل مكينا دع البركه وفي هنا دع انفعليك جماعه لكي سنيين وكي سنة ان بعد زكاه ما تبقى ga abin da Allah ta'ala ya ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wa salam bayan da aka gama saukar da ambaliyar ruwan tufani kila ya nuh ihbis bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak wa umamin sanumassi'uhum thumma yamassum minna azabun alim shi kansa annabi nuhu lokacin da zai roƙi Allah bayan da aka ƙara ruwan tufano ya tsene ne masauki daga Allah أدلة يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يلا كتو كدني ما تنسيني البركة بإنك أجل كفاهم ساموري بالبركة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإيا لوسا دك ألا يا مسء البركة ألا تعالى لك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق من wato annabi ibrahim Bishara zai samu wato ɗa ishaka kuma annabi ne daga cikin mutanen kirki da Allah ce wa barakna alaihi wa ala ishaq mun masa albarka mun yi wa ishaq duk gidan gaba daya da iyalan gidan da matan gidan da ƴaƴan gidan da kowa da kowa sai da zuri'a gidan har ranar tashi alkiyama Allah ya sa musu albarka rahmatullahi wa barakatuhu alaikum أهل البيت إنه حميد مجيد الحاج ابن القيم